Fatan yan uwa suna cikin ƙoshin lafiya to muna yi muku fata alkhairi barka da wannan rana. To fatan kuma yan uwa sun yi sallah lafiya to muna yi muku fata alkhairi. Yau ma dai kamar kullum cikin ikon Allah da yarda shi muna ɗauki da wani sirri mai matukar amfani sirri ne wato ainihin akan um, idan ma'ana idan za karya wato ainihin sirri. wato ainihin ko kuma sammu to idan kana so ka karya su ko kuma idan kana so ka gane cewa an yi maka ne ko kana so ka ka karya shi to shi ne abin da yake tafiya a cikin wannan sirrin kenan insha Allah to da farko dai idan kana so ka gane wannan sirrin ka gane an yi maka sihiri ne ko kuma wani samu idan kana so ka gane to ga hanyar da za ka bi amma mai kafin mu shiga cikin sirrin kamar yadda muke faɗa a kullum idan ya kasance zuwan ka ne wannan gida na Asraru TV NG kada ka manta dan uwa da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ka danna kararrawa ta sama kenan da zarar mun dora sabon sirri insha Allah zai shigo maka wayanka ka tura yan uwa al'umma domin su amfana da wannan sirri yana da matukar amfani kwarai da gaske wanda kuma ya kasance tsoho na gidan nan to muna yi mishi barka da wannan rana da farko idan kana so ka gane cewa an yi maka sihiri ko kuma samu an yi maka ne a jikinka to kana so ka gane da farko abin da shi ne ka samo farar takarda kamar yana ko gamin rubutun nan idan ka samu farar takarda to abin da ake so shi ne. za ka rubuta wato ainihin wannan hatimi a jikin takarda kafa ɗaya za ka rubuta shi kamar yana ko gani a jikin takarda za ka rubuta shi ne kafa ɗaya idan aka rubuta shi kafa ɗaya to sai a nannaɗe shi kamar laya sai mutum ya sa a matashin kanshi wato ainihin filo inda kake kwanciya ka saka a nan gurin to bi izinillahi za ka ga wato ainihin cewa za ka yi mafarki akan cewa am sammu ne aka yi maka ko sihiri ne aka yi maka bi izinillahi za ka gane wani iri aka yi maka baya haka kuma wato ainihin za ka ga wanda yake yi maka wannan mummunan aiki wanda yake kulla maka wannan mummunan aiki to shi ma bi iznillahi za ka gan shi a cikin mafarkinka insha Allah wannan kenan to sai kuma na biyu idan kana so ka karya aikin ne ka karya sihirin ko kuma samun da aka maka idan kana so ka karya shi shi kuma yadda za ka yi shi shi ne kamar haka za ka samu allo da tawada idan ka samu sai ka wato ainihin da alkalaminka sai ka rubuta wannan hatimin da kuke gani mutum sai ya rubuta shi a jikin allo za a rubuta shi ne kafa arba'in da ɗaya ƙafa 41 za a rubuta shi a jikin allo idan aka rubuta shi kafa 41 to sai a wanke shi a cikin wani abu mai kyau idan aka wanke shi sai a samu kaikayi, kuma kan mashekiya sai a zuba a ciki to sai a sha a shafe ciki duka to za a yi wannan aiki tsawon kwana bakwai za a yi ana yin shi bi wannan sihiri da kuma ko kuma wannan sammu insha Allahu za a karya shi kenan To wannan shine sirrin da muka kawo muku a yau sai kuma ku jira mu akwai na sirri da zamu kawo muku nan gaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu Mun gode sosai sai anjima.